This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa ne daga nan murya Amurka a birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a jin sashen Hausa ta gidajen rediyo amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A kan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauran assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Galadanci ina tare da Jimmai Ali muna fata kuna lafiya. Yau Litinin 25 ga watan Mayu. Kafin mu nisa Jimmai za ta fara da kanun labarai. Jam'iyyar masu hamayya a kasar Burundi ta ce ba za ta yi shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin kasar ba domin wasu 'yan bindiga sun kashe ɗaya daga cikin shugabanninta mai suna Zaidi Faruzi wanda aka yi jana'izarsa a jiya Lahadi. Yau Litinin shugaban 'yan sandan kasar Malaysia ya ce an gano kaburbura 139 a kusa da kan iyakar kasar da Thailand. Yau Litinin ne kuma aka kashe akalla mutane biyar fiye da 60 kuma sun ji rauni a sakamakon wani harin kunar bakin wake a lardin Zabur da ke kudancin kasar Afghanistan. Madala, an kawo ƙarshen yajin aiki da ke haddasa karancin man fetur a Najeriya. an jaye wannan yajin aiki cikin wannan dan guntun lokaci. Sannan wai me ke faruwa ne a jamhuriyar Nijar? Kamun danniya ne, kamun rashin gaskiya, kamun wato taka hakkin ɗan adam, kamun wato mulki irin na kama karya. Za ku ji wannan batu da ma ranar da Janar Muhammadu Buhari zai koma Najeriya. Sannan Yusuf Ali Haram da zai kawo shirin ilimi ɗan adam amma bari fara da cikakkun labaran duniya. ga kuma labaran. Jam'iyyar masu hamayya a ƙasar Burundi ta ce za ta janye daga shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin ƙasar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya. Za ta ɗauki ko kuma ta ɗauki wannan mataki ne bayan da aka kashe ɗaya daga cikin shugabanninta. Jiya Lahadi aka yi jana'izar Zedi Feruzi na jam'iyyar Union for Peace and Development. kwana ɗaya bayan da aka harbe shi da mai tsaron lafiyarsa a bujumbura babban birnin ƙasar Dubban magoya bayan jam'iyyarsa ne suka raka gawarsa a titunan cikin garin birnin zuwa makabatar musulmi. Wani shugaban jam'iyyar ta masu hamayya mai suna Frederick Bambujin Yamvira cikin fushi ya ce jam'iyyarsa ba za ta tattauna da gwamnatin kasar ba. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki ya yi Allah wadai da kashe Mr. Faruzi da aka yi kuma ya yi kira ga dukkan jam'iyyun siyasar ƙasar da su yi wa Allah su guji yin tarzoma su yi aikin magance rikicin siyasar kasar. a can kasar yamal da alama dai ana tababin taron samun zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta shirya yi a wannan makon yayin da jami'an kasar ke faɗin cewa an ɗage yin wannan taro nan da nan dai ba a ji ta bakin majalisar ɗinkin duniya ba amma kuma an ɗage wannan taro ne da aka shirya ranar asabar sabon shugaban yamal abdulrabu mansur hadi wanda ya arce zuwa ƙasar saudi arabia watanni biyu da suka wuce ya bukaci cewa 'yan tawayen huti su mutunta ƙudurin majalisar ɗinkin duniya su janye daga yankin da suka mamaye kafin a yi wannan taro a yau litinin jami'an kasar yamal suka yi misali da waɗannan bukatun kuma suka ce an ɗage yin taron ne har sai abin da hali ya yi a makon jiya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mu ne ba da sanarwar yin wannan taro yana kira ga dukkan bangarorin da su halarci taron ba tare da gitta wasu sharuɗa ba kuma su koma ga yin aikin magance wannan rikici shugaban 'yan sandan kasar malaysia halid abubakar ya ce an gano kaburbura 139 kusa da kan iyakar kasar da thailand da ake kyautata zaton an bizne fiye da gawa daya a cikin wasu kaburburan Yau Litinin shugaban 'yan sandan ya faɗa wa 'yan jarida cewa an gano kaburburan ne a wasu sansanoni 28 da ake zaton ana amfani da su wajen safarar mutane, kuma tana yiwuwa akwai mutane 20 zuwa 300 da ke zaune a kowane sansanan Mr. Bakar ya ce yanzu haka ana aikin cire gawawakin domin a bincike su. Yankin kudu maso gabashin Asiya yana fama da rikicin jin kai da ya danganci dubban mutanen da aka yi fasakorinsu daga kasar Bama da Bangladesh zuwa kasar malaysia ta kasar thailand yawancin 'yan kasar bangladesh suna acewa ne a saboda talauci da fatara a kasarsu a yayin da 'yan kabilar rohingya ta kasar bama kuma yawancinsu suna arcewa ne daga musgunawar da mabiya addinin buda na kasar bama masu rinjaye suke musu hukumomi a kasar afghanistan sun faɗa a yau litinin cewa an kashe akalla mutane guda biyar fiye da sittin kuma sun ji raunuka lokacin da wani mai harin kunar bakin wake ke tuka motar da ke dankare da hakiyoyi ta kofar wani gini na gwamnati a lardin zabul da ke kudancin nan kasa kuma ya fasa kayan fashewarsa mummunan harin ya auna ofishin wakilin yankin da ke kalat yan sanda sun ce mata da yara daga cikin waɗanda wannan hari ya ritsa da su haka kuma su tashin bom ɗin da ya raunana wakilin majalisar ɗinkin na wannan yanki da dama kafofin yada labaran ƙasar sun ambaci jami'an asibiti suna faɗin cewa wasu mutane sun ji mummunan rauni tun majalisar ɗinkin duniya ta bayyana damuwa akan yawan farar hula da suke jikata a ƙasar afghanistan kuma ta tattara bayanai na ƙarin mutuwa ma da jin rauni na farar hula wanda a bana ya fi na bara To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin gwamnatin Siriya sun kaddamar da akalla hare-hare goma sha biyar a yau Litinin da jiragen saman yakin da suka auna mayakan ISIS da suka mamaye birnin Lamriya da ke tsakiyar kasar. Ƙungiyar lura da kare hakkin bil'adama da cibiyar ta ke birnin London da ke nazarin tarzoma a ƙasar Siriya daga wakilan ƙungiyar da ke cikin ƙasar ta ce wuraren da aka auna hada ofishin leƙen asiri da kuma asibiti. a makon jiya kungiyar isis ta kwace birnin mai dimbin tarihi kungiyar ta ce 'yan yakin sa kai sun kashe mutane mai tan da goma sha bakwai ciki har da yara da nas nas da kuma sojojin Siriya kuma an kama fiye da mutane 600 daraktan kungiyar rami abdulrahman ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun faransa cewa cikin waɗanda aka kashe akwai waɗanda aka filla kawunansu yayin da wasu kuma au an harbe su ne ko kuma aka soke su da wuƙa. Ƙungiyar ISIS ta zargi waɗanda ta kashe ko kuma ta kama a zaman 'yan koren gwamnatin Siriya. cikakkun labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc idan ana biye mutan najeriya sun share kwanakin baya a cikin matsanancin rashin man fetur da wutar lantarki lamarin da ya sa ma'aikatu da masana'antu da yawa rufewa to ta dai yajin aikin da shi ne umar abaisun wannan matsala ya zo karshe wakilin da amurka hassan maina kaina ya ji ta bakin abubakar mai gandi dakin gari mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu zaman kansu na ƙasa ipman an jaye wannan yajin aiki cikin wannan dan lokaci wanda shi shike an ce an ba da awa shidda duka waɗanda ke yajin aiki su koma ga bakin aikinsu. so yanzu zuwa lokacin ake salan mai zai wadata kasan nan Eto, eh to dama ka san idan aka koma ga yajin aiki har yanzu dai jama'a za su ɗan yi haƙuri ne kaɗan domin wuraren da ake zuwa a je a ɗauko mai ɗin ba kusa ba ne, saboda haka yanzu dai idan aka fara ko shakka babu za a samu sauƙin lamari ga al'umma yanzu kan misali ɗan najira da ya matsu ya ga ya fara samun man nan wannan kuma harkar ku ce za ka ba mu dan lokaci misali a ce daga yanzu zuwa kwana kaza misali eh to wannan lokaci da zamu ce ya dangance ga yadda muka ci gaba da fara wannan aiki yanzu kamar da shike ka san akwai depot depot da dama inda ake loda mai to yanzu shawarin da muke so shine kamar depot depot da suka aje reserve to ya kamata waɗannan depot depot a tabbatar da cewa sun ci gaba da lodi cikin hanzari to idan suka ci gaba da lodi da kuma mai din da ake lodi nesa kamar waɗanda a wajajen Lagos da Port Harcourt da sauransu suka ci gaba da da lodi ga baki daya to ga alama in Allah yadda abin ba zai dauki wani dogon lokaci ba a alhaji da ke kana wannan harka ta man fetur wai tun farko ma ko zaka bayani me ya kawo wannan yajin aiki ne su wannan yajin aiki ana yi ne wajen kusan kashe uku ne daban-daban su ainihin NATO suna yajin aiki akan rashin biyan kuɗaɗe da suke bin major marketers na transport kenan nasu sa'annan su kuma major marketers da moman kenan su ma suna yajin aiki akan kuɗaɗen da suke bin gwamnati na ainihin man da suke shigowa da shi a cikin ƙasa sa'annan su kuma kungiyar da Pengasan wato kungiya ta ma'aikatan mai na Najeriya su kuma suna yajin aiki saboda ainihin rijiyoyin mai waɗanda aka ce an saida ba bisa kan ka'ida ba kaga yajin aikin aka so wajen kusan kashi uku kenan yanzu kuma muna sa ran cewa duk waɗannan yajin aikin gaba ɗaya sun dawo eh to kamar yadda muka zauna su duka an kira shugabannin su sun ce su aminta za su koma bakin aiki kake na yajin aikin an dakatar da shi kenan a gaida Hassan Maina kan ya hirarsa da ya da Abubakar Mai Gandi ɗakin gari wanda shi mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa na mai masu zaman kansu Ipman. jama'a yau sara kwanaki ɗaya biyu uku hudu biyar kacal a rantsar da janar muhammadu buhari mai taya a matsayin sabon shugaban najeriya amma baya kasa kuma kasa na cikin wannan rashin mai da wutar lantarki kenan to ko yaushe zai koma ga wani daraktan yakin neman sa alhaji ibrahim abdulkarim zai ba mu amsa haji ibrahim wai me ake ciki ne game da wannan ah, balaguro na buhari to alhamdulillah dan muhammadu buhari ya dan fita ne saboda ka san yadda rayuwa take hmm. a najeriya ba wani wuri bane da isolated najeriya gari ne da yake haɗe da duniya ana kira eh. abin globalization duk wani decision da zai ɗauka a shugaban ƙasa a najeriya eh. zai affect mutanen da suke ma ba matakan da zai ɗauka suna shafar mutane ba ma kawai 'yan najeriya ba ba in Najeriya kaɗai ba da hmm. haka dai idan mutane suna fahimta za a yi gyaran nan daga Najeriya ne ai hmm. kaga ba zai yi ba sannan ah, wayannan sauran abubuwan da kaga suna damu mu ai imported din su an kai hmm, wato ka shigo da su aka yi kenan matsalolin nan shigo da su an kai daga wani wuri yauwa ba wai nan mun ka same su Najeriya mu muka gina su ba can yake mun su kenan kalmar kake magana ai kalmar tuwar bature ba wato can yake mun su kenan tushen su kenan ya kokari ya tsinka su daga can ko kuma dai me haka yake to ba mu san da take to bare amma dai mun san da ba nan take ba to amma ah, mun san mun mutanen kirki ne eh. jama'a ce mai hankali mutanen kirki ganin saura abu da ba a kawo mana mm, ganin saura mako ɗaya a rantsar da shi kamar hanya ah, lokaci kamar bai kure ba na zuwa neman shawara ba zai iya jira sai bayan an rantsar da shi ba ai ba shawara ba ce yanzu ai an wuce lokacin ɗaukar shawara mm. ai mutane sun zo sun same shi an ba da wayannan garuruwan sun zo sun same shi mm. mutane sun sun na sun same shi amma kuma akwai abubuwan da privately a ya kamata ya je su sauna su eh, um, me yasa aka kai ne ayi ai ran eh. da randa ran da aka ganka da budurwa za a baka ita hmm. a ba ran ka ganta ba me yasa aka boye tafiyar duk da cewa tana da muhimmanci gashi nan kuma har ma ya gana da prime minister David Cameron me yasa aka boye eh me yasa tafiyar ba a bayyana ta ba sai dai kawai aka aka ce gashi nan eh ba za a bayyana ta ba saboda kasan akwai masu gudu za su gudu to Hmm, wanda a batta a kwance sun mun haɗu da su ran talatin ga wata kaga za su sani. Haji Ibrahim ƙasa yanzu tana cikin. Sun son bayanin za mu tura musu kowa za a tura mishi kwafi ɗin zai gani amma ba za a ba su yin su gani ba. a bari a shiga gwamnatin sai su gani a cikin gwamnati. Yanzu ƙasa tana cikin wannan bakin rashin mai da wutar lantarki har yanzu shi Buhari bai ce komai ba. Shi ne shugaban ƙasa? Wajen bayar da shugaban ku bari ku ga abin da za mu yi adiresin daga 29 ga wata daga masu fikin na ranar. Hmm. Ai wannan wai punishment ne aka yi, kamar mutum ne ya ce maka ka ki zaɓar shi sai ka wuce sai maka dudu ta baya abin da faru da mu kenan mun zauna da su mu iya eh, sun bi mu da kulli tunda mun ki zaɓar su eh mu ma sai mun ji sai mun ji sai mun ji a jikin mu amma shi ai shugaban kasa ne kwanakin baya da ake magana transition ai ya kawo fito ake magana cewa APC da mutanen ta suna kokarin su su dauke kasa hmm. ai a gaya mu cewa janar Muhammadu Buhari shi har yanzu shi fa shugaban kasa ne to in wanda ya faɗi wannan magana me yasa yanzu bai dauke responsibility na wannan bala'in da muka shiga ciki ba a siyasance kowane matakai za ku ɗauka domin ku ga an warware waɗannan matsaloli da jama'a suke fama da su yanzu. 'Yan jama'a muke son su fahimta 'yan Najeriya su kalli wannan aikin cewa project ne da 'yan Najeriya ne za su yi. Hmm. Amma Janar Muhammadu Buhari a shugaban ƙasa shi ne zai shige mana gaba. Shi ne kawai abin da 'yan Najeriya kamata su fahimta. Ba yakin shi ba ne. ba rigima shi bace rigima ce ta mu 'yan Najeriya da muka taru muka yi revolution muka canji muka yi canji muka zaɓo shi ta mu ce mu ne za mu je mu yi wannan aikin da haka nan kowane mu sai ya yi haƙuri na wannan ɗacin da za mu shiga hmm. saboda mu samu mu kai ga gaci mu kai ga jin daɗin da muke son mu samu. Haji Ibrahim a ƙarshe yau saura kwanaki hudu kacal a ratsar da shi yaushe zai dawo Najeriya. insha Allah gobe ko jibi. Daraktan kamfe ɗin Janar Muhammadu Buhari kenan Alhaji Ibrahim Abdulkarim mun gode sosai Haji Ibrahim. To gode kwarai. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC agogon yanzu karfe 11 na rana da mintuna 15. A jamhuriyar Nijar, sojojin gwamnati sun yi awon gaba da shugaban kungiyar fara hula ta MPCR Malam Nuhu Arzika kwanaki kalilan bayan kame wani dan jarida Musa Cangare. Abokin aiki na Abdulaziz Adil Toro ya tuntuɓi Malam Mustapha Kadi wanda shine shugaban kungiyar haɗaka ta farar hula ta Kodaye. Shine ce. Malam Mustapha Kadi shine shugaban kungiyar farar hula wadda ake ce koriya e malam mustafa wai me ra'ayinku bisa kan wannan kamu da an kai ma nuhu arzika shugaban kungiyar mpcr ta farahula a ƙasar nijar da an kai shekaran jiya na harko dai eh, ba digi ba sabo ake cewa kuma babu hushi kamun da an kai mishi kamun danniya ne kamun rishin gaskiya kamun wato taka hakkin ɗan adam kamun wato mulki irin na kama karya domin a huskar doka bai yiwuwa ne a ce an kama wato nuhu arzika domin ya haɗi eh, wato maganganu na gaskiya a kan talabijin tunda a dokar tamu wadda ake ma ordonance portant régime de la liberté de la presse wato sai an yi ma wato ɗan jarida tambayoyi a lokacin da ɗan jarida ya shaida da wato shi wannan shi ne ya tilasta mishi da waɗannan maganganu kuma bai san da su ba a lokacin nan ana iya cewa a tuntuɓe shi kawai a ɗauke shi a huskar complice To ga ganin ku akwai abun da gwamnatin ƙasar Nijar take ɓoya bisa kan halin sojan Nijar wani irin hali suke ciki? lalle mu yanzu mun fara ganewa da gwamnati akwai abin da take son ta ɓoye ma 'yan ƙasa ko ta ma ɓoye ake cewa tunda kun san da 'yan kawo ma 'yan ƙasan mu sojuna namu an kawo musu hari har a yanzu gwamnati bata hito ba ta ce ga sojuna nawa ne aka kashe har yanzu akwai wato uwayen da suna neman ɗiyansu suna neman labarin ɗiyansu babu wani bayani na hware da muka gani an kama musa cangari kuma bancin kawo musa cangari yanzu kuma ga nuhu arzika wato salon da suka ɗauka so ne ake yi wato a jamhuriyar nijar kowa da kowa a ɗumke mishi baki to muku mun tabbata da wannan manuwa da suka ɗauka wato batta zuwa ko ina ina son su gane da cewa in menene suka yi ba za su hana mana magana ba domin ko da sun kama mu baya gare mu muna da wakilai waɗanda za su zamnawa a wurarenmu kuma su yi wannan yaƙi. Mun gode Malam Mustapha Kadi shugaban kungiyar Harahullah Kodiya A daga birnin Yamai kasar Nijar. gaida Abdulaziz Adli Coro da wannan labari. Ga Yusuf Ali Harande ya kawo shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to mara ilimin fako Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Yusuf Aliyu Harandani da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Thomas masu ita ce ranar ƙarshen tattaunawarmu da ministan ilimin Najeriya da ya rage saura kwanaki biyar ya bar kujerar wato Malam Ibrahim Shekaru. Idan dai ba ku manta ba, a kwanakin baya kun ji yadda ya bayyana da ci gaba da aka samu a ɓangaren ilimi a Najeriya cikin tsawon shekaru da suka yi suna shugabanci a ƙasar. amma a yau za mu ɗaura ne akan wasu shawarwari da yake ba mu sabon gwamnati mai zuwa a ƙarshen makon nan idan Allah ya kai mu. mai gina To a takaice ya nuna cewar uh, ita wannan gwamnati mai shuɗewa wannan ba za a sa shi a cikin ci gaban da ta samu ba kenan. tunda an ce a cikin kashi ɗari. Ko da aji ɗaya ka gina. Eh. Cici gaba ai suna ya tara. Misali kana da aji kana buƙatar a naza aji ɗari sai na zo na ƙara maka aji ɗaya ko biyu. A wani suna ta ci gaba. Me kai ne wajen maganta matsala? Ƙoƙarin magantawa ba yana nufin maganta ta gaba ɗaya lokaci ɗaya ba. Ita ya ka ƙara yau a ɗauka ma a duk faɗin Najeriya makarantar tsangaya kwaya ɗaya tallin tal aka yi a karamar hukuma kwaya ɗaya tallin tal da za ta nuna misalin abin da ake kokarin ya ci gaba ne. to ranka shi daɗe kamar wa'insu masana da muka tattauna da su a wannan fili namu na ilimi garkuwar ɗan adam sun yi bayani akan cewar me yasa ba za ta je ƙauyuka inda ake da islamiyoyin nan ba ake da almajiran nan su dinga tallafa ma malaman na almajiran a ƙauyuka ba sai suka zo suka je suna gini a cikin garuruwa wanda su masana sun nuna cewar wannan babban kuskure ne ita wannan gwamnati ta yi a wannan tsari na tsangaya sun nuna cewar babu inda zai je saboda irin wannan tsari ba su biyo shi yadda ya kamata ba. ai ni ina cikin tun kafin zama ministan ilimi ina bibiyar wani tsari domin mun shi a kano ina daga cikin masu sukan cewar maganar gine-ginen ba shi ne ba ko ka yi gini ɗaya biyu to kada ka manta da cewa ka shiga lungu da sako ka nemo malaman nan a yi tsarin faɗakar da su a yi tsarin ilmantar da su don haka ƙalubale ne gaba ɗayan mu da muke wannan fanni a lokacin gamman a jiha ne a tarayya ne ah, na ba maganar gini ba ne wannan sanda aka fara wannan aiki ni kai na yi rubuce na aika wa ilimi da ra'ayi na cewar karfa a ɗauka don an zo an gina makaranta da sunan makarantar tsangaya shikenan gobe ana tsara mutane za su shigo malami za su shigo za shiga da ɗalibai su fara karatu a sai an shiga an yi musu tallafi irin salon da muka to da shi a kan don su ma yadda da tsarin mun ba su tallafi na kayan gona an ba su matarbunan shanu na noma an ba su taki an yi wa don su gamsu dai da cewar so ake da samu nutsuwa su sami kwanciyar hankali su samu taimako su inganta karantun karatun a inda masu tafi maka muka musu wani gine-gine na haka na yadda da cewar da kuma masana da suke wannan hasashe cewar ba ginin kawai bane ba za a ce ginin ba shi da amfani ba daidai dai da cewar gina makarantu ba shi ne kadai abin sai an dawo an shiga lungu da sako an faɗakar an ilmantar da malaman nasu da iyayen al'umma wannan ya fi muhimmanci ma a kan gina. to ranka shirya a ƙarshe menene shawarar ka ko kuma shawarar gwamnatin ku da kuke so ku jawo hankalin ita sabuwar gwamnati mai shigowa don ta mai da hankali a kai a kan abin da ku ba ku samu kun yi ba. a gwamnatin ku su su yi a gwamnatin su don ciyar da ilimi gaba a ni kullum tun da wannan fage ne wanda dama ina cikin ciki ko ina minista ko ba na minista na sha bayyana ra'ayina a kan abin da shafi ilimi na farko dai ilimi shi ne tushen rayuwa gaba daya kuma shi ne tushen ci gaban kowace al'umma a duniya na kira da duk wayanda za su zo a gwamnati ko ta yanzu ko ta nan gaba cewa lalle a yi kokari ba wa ilimi mahimmanci na gasken gaske ta hanyoyi daban-daban na kula da ba da isassun kuɗaɗe duk irin tanadin da za a yi wa ilimi idan ba a ba wa harkar malaman makaranta mahimmanci ba to da wuya a ga nasarar abin na haka ina kira ga duk da za su zo nan gaba ma a gwamnatoci ko a jiha ko karamar hukuma ko a tarayya Abi cewa an ba wa malaman makaranta horonsu da sabar musu da yanayi gamsasshe na yadda za su yi aikin samar da kayan aikin duk yana daga cikin da kuma irin da gomacin da za a ba su don su samu nutsuwa su yi aikin duk wannan yana daga cikin kalubalen da ya kamata a kanta ni wannan shine shawara ta ko ina ciki ko ba na ciki damar mun shafa ɗan wannan ta harkar ilimi duk ƙasar da bata ba harkar ilimi mahimmanci ba to za ta ci gaba kuma harkar ilimin lalle a bawa harkar malaman makaranta mahimmanci shi ne a sahun gaba don ka samar da gini ka samar da ɗalibai ka samar da tebura da kujeru ba malamai to ba inda za a samar da malamai nagartattu shi ne. ci gaban ilimi shine darajarsa shine kimarsa insha Allah masu sauraro iyakacin shirin kenan a yau sai kuma mako mai zuwa da yarda Allah za mu yi waiwaye adon tafiya kamar yadda wannan gwamnati mai shuɗewa take ganin akwai alfanu wajen kai yara ɗalibai ƙasashen waje don ƙaro karatu mai zurfi za mu gayyato wani wanda ya ci gaje irin wannan shirin a shekarun baya kuma ya zama shahararren mai zanen motoci a duniya na kamfanin General Motors da ke jihar Michigan ta nan kasar Amurka, wato Jelani Aliyu, don ya bayyana mana mahimmancin kai yara kasashen waje don ƙaro karatu a irin wannan zamanin. Muna ƙara miƙa mu ga ministan ilimin Najeriya, Malam Ibrahim Shekaru, da ya samu damar bayyana ma al'ummar Najeriya irin halin da za su bar ilimin ƙasar a ciki. da fatar sabuwar gwamnati za ta daura har ma ta yi fiye da hakan sai kuma sauran abokan aikinmu da suka ba da tasu gudunmawa wajen hada wannan shirin da julie lezers gresham mai ba da umarni ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bisalam a maza da mata don wazan miƙewa kai ƙoƙari a gaida yusuf to yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Yau za mu hora ne da saƙon Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina Yobe wadda ta ce kai jama'a wai da wace matsalar talakan Najeriya zai ji ne da matsalar karancin man fetur rashin aikin yi rashin wutar lantarki ko kuma bakin talaucin da kuncin rayuwa da fatara da ta yi mana katutu ya Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen wannan matsaloli sai kuma sakon isuhun dila faki wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa Don Allah ku gaya wa gwamnatin Najeriya da ƙungiyoyi da masu hannu da shuni da su taimaka wa 'yan gudun hijirar ƙasarmu da rikicin boko haram ya tilasta wa barin gidajensu hakika waɗannan bayan allah suna cikin mawuyacin hali kuma suna neman taimakon gaggawa ga wurin gwamnati da al'umma Allah ya bada ikon taimakawa amin. Muna kira ga ƙungiyoyin AU da na ECOWAS da su hanzarta sa baki akan rikicin ƙasar Burundi don kawo ƙarshen shi tun kafin ya rikide ya koma yakin basasa kamar yadda ya saba faruwa a ƙasashenmu na Afirka. Allah ya sa sun ji wannan kira. Sako daga Mudassir Muhammad Tafawa Balewa da Usaini Dango ta Karasuwa. matsalar wutar lantarki da ruwan sha kana uwa uba matsalar man fetur da muke fuskanta a najeriya wannan kuma baya ne da rashin ci gaban ƙasa daga sanin shaga kofar ƙaura katsina da karshe sai saƙon alhaji umar forever gashuwa da garba sabiola sa'idawa gashuwa wanda suka ce assalamu alaikum boa hausa yau a ƙasar mu najeriya matsalar ƙarancin man fetur ta zama tamkar wutar daji sai dai mu ce allah ya kare amin kafin mu karkare shirin jami'a ta ba mu takaitattun labaran duniya lafiya a kasar burundi ta ce za ta janye daga shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin kasar da majalisar ɗinkin ta shirya za ta ɗauki ko kuma ta ɗauki wannan matakin ne bayan da aka kashe ɗaya daga cikin shugabanninta a can ƙasar yamal kuma da alama ana ta babin taron samun zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta shirya a wannan makon yayin da jami'an ƙasar ke faɗin cewa an ɗage yin taron ne nan da nan dai ba a ji tabbaci daga majalisar ɗinkin duniya cewa an ɗage yin taron da aka shirya yi a ranar alhamis ba shugaban 'yan sandan ƙasar malaysia halid abubakar ya ce an gano kaburbura 139 kusa da kan iyakar ƙasar da thailand da ake kyautata zaton an binne fiye da gawa ɗaya a cikin wasu kaburburan yau litinin shugaban 'yan sandan ya faɗa wa 'yan jarida cewa an gano kaburburan ne a wasu sansanoni 28 da ake zaton ana amfani da su wajen safarar mutane kuma tana yiwuwa akwai mutane ashirin zuwa ɗari uku da ke zaune a kowane sansanin. Hukumomi a ƙasar Afghanistan kuma sun faɗa cewa an kashe akalla mutane biyar fiye da mutum sittin kuma sun ji rauni lokacin da wani mai harin ƙunar baƙin wake tuka motarsa da ke dangare da nakiyoyi ta kofar wani ginin gwamnati a lardin Zabur da ke kudancin ƙasar. Uh, jama'a daidai wani lokaci shirin namu ne zai ke karewa amma ka ku nisa saboda halima da jamila da usman za su kawo shirin yau da gobe shiri mai daɗi yanzu a madadin jami'a alada ta kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma julie lethas gresham ita ta haɗa sauti da ba da umarni sai injiniya keith holmes ne bello galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum sai jima'a.